بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ذلك الحمد كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى صلى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على الموت وقربتي والقبر وغمتي والصراط وزلتي ويوم القيامة وراءتي اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراتي اللهم فتح لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم إنا نسألك داعتك وداعة رسولك عملا بكتابك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu idan ba ku mance ba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

Zaliku ma karin lakubo don kunsangta labo. Ya ko bayan Allah waɗanda suka yi imani. A hala, dole kan alatu gyara kimfuna sau in shirya ku ga wani kasuwanci mai muhimmanci. Wanda yake yankunye shi za ku samu unguwanni nan duniya kuma ku samu unguwanni lahira. tunjikum min azabin alim za ta tsira da ku daga azaba mai dadi shi wannan kasuwanci wato zai tsira da ku daga azaba mai dadi azaba duniya da ta lahira wato zai gusar da talauci kuma zai kawo kwanciyar hankali da natsuwa to in kuna son wannan to nuna billahi wa rasuli to ku ci gaba da imani da Allah da wa rasuli da manzo ne wa kun ga yace masu imani na ya kira don haka yace ku ci gaba da imani da Allah da manzo ne to minuna billahi nan ba kira na aka su yi imani ba kira na aka su dawama ga imanin nan da suke yi da Allah da manzo ne sannan wata jahidu na fi sabilillah sannan ku yi jihadi saboda Allah da amwalikun da dukiyoyin ku an fasa kun da kawunan ku ana fara gabatar da dukiya wajen jihadi domin wanda duka ga ya da dukiya ta yi ya yi jihadi da ita wato ya kai dan bakin rashi mutum na iya yi da kai ne amma bai iya ba da dukiya ce wanda duk kaga ya ba da dukiya ce to ya kai dan bakin rai saboda haka ku fara ba da dukiya sannan ku yi da kawo nan daliko da ku yi haka shi ya zama alheri gare ku yan alamu alamuna yan kun haka nan to ku yi kokari ku yi haka يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم أخرى تحبونها مكر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين idan kun yi wannan kasuwanci wato bayan abin da za a baku ranar lahira kuma ya gasar lafin zunubanku nan duniya kuma zai gafarta muku zunubanku kuma ranar lahira zai gafarta muku zunubanku wai da khalqan jannatin kuma zai shigar da ku aljanna ta jirimin tatil anharu gulabe suna gudana karkashin ta wa masakina kuma zai shigar da ku gidaje tsaye batan wadda take mai daɗi fi jannati adani cikin aljannar dawama ita duka aljanna aljannar dawama ce amma dai jannatu adanin sunan suna ne na aljanna san jannatin firdaus al'ala wani bangare na kamar wanda ba karanta da ku cikin hadil arwahi inda annabawa suke inda gidan mai gidan mai yake can jannatu adani to Allah zai ba ku gidaje ciki in dai kun yi jihadi domin ba annabawa ɗaya na aka kai jannatu adalin ba da annabawa da siddiƙai da shahada da salihina to idan kun kai aikin da ya kamata za a shigar da ku bayan an gafarta muku zunubai tun da in kun yi jihadi kun zama shahada a ku wannan aljanna da gidaje masu kyau wa mataki na ɗaya ba kun ga gidaje ma akwai ɗaya ba kenan akwai waɗanda eh, suke daban dukan gidajen aljanna ɗaya ba tunna amma dai akwai waɗanda sun tafi wasu shi yasa kun ka ga ya ambaci wannan ya ce fi jannati adani kuma cikin aljanna jannatu adani dalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma wa da kuma wata eh, nasara da kuka so kuma wata nasara da kuka so shi ne nasarar min Allah za a ba ku nasara daga Allah wa fatahun qariba kuma za a ba ku budi wanda yake makusanci Allah ya ba ku budi nan gaba kaɗan ba da dadiya ba sai ya ba ku budi dalikal fawzul amin ah, wa fatahun qariba wa bashir mu'min yace kawa ne bishara wannan ah, alheri da ka ji ambata kai musu bishara da shi akwai shi babu shakka akwai shi Allah ka sa mu cikin wanda za kaba wannan nasara a nan duniya kuma da lahira ya ayyuhal ladina amanu ya يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة منهم من بني إسرائيل وكفرت طائفة وأيدنا الذين آمنوا وعلى عدوهم فأجبهم ظاهرين يا أيها الذين آمنوا يا يا الله وإن سكي إيماني ku ci gaba da taimakawa addinin ku gwargwadon wa da kuka iyawa wanda adda kuɗi ya taimaka da ƙarhin jiki ne da kuɗi ne wanda baya da kuɗi dubara agare ya taimaka da ƙarhi ne da dubara ce wanda ilimi an gare shi ya taimaka da ƙarfi na da ilimi na wanda kuma wato ƙwarewa gare shi ya taimaka da ƙarfi na da ƙwarewa ce haka dai kowa ya taimaki addini ga taimakon addini kowa na da abin da zai yi kowa na da abin da zai yi, to kowa shiga ma ansaran ba kono ansaran ba ku don mataimaka addinin Allah ka kamar da Allah ya ce in tansurullah yansurkum ‘yan kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku saboda haka ku taimaki addinin Allah domin Allah ya taimake ku taimakon addinin Allah yana sa Allah ya taimaki mutum ya kare ka daga narin duniya dai tafan ya baka abinci ya baka abin sha waɗanda su a su a abubuwa waɗanda an na farko kowane mutum babu mutumin da bai cin abinci kowa na cin abinci to kuma shi cin abinci dole na dole na kowa sai ya ci abinci ba kamar cin kayan daɗi na ba wanda ba dole na ba su ana cin suna kawai don ƙarin ƙarfafa jiki ya yi ƙarfi amma abinci na dole dole na kowa sai ya ci shi daga annabawa zuwa daga manzanni zuwa annabawa zuwa sauran jama'a kowa sai ya ci shi to idan kuka yi abin da ya kamata Allah zai taimake ku ya fara ba ku wannan abin rayuwa ya taimake ku ya ba ku abin da za ku yi rayuwa sannan ya kare maku rayuwa ku yi rayuwa cikin sauki don rayuwa wato iri-iri ta rayuwar da an kai cikin wahala wannan rayuwa ce ga suna amma ba mai daɗi ba rayuwar da aka yi cikin ni'ima da jin daɗi to wannan ita ce rayuwa ta tabbatacciya to ku zama mataimaka addinin Allah kama kala isa ibn maryam kama wanda isa dan maryam yace ce lokacin da ya tara yan majalisa sai hawariyawa aka ce musu to lokacin da ya tara su abin nan ya lil hawariyi na ga hawariyawa ne an ce su goma sha biyu suke wayannan su ne yan majalisa dai da su yaka tattaunawa da su yaka shawara wanda bai cikin su ba a shawara da shi duk kowa da yaka gani a waya matso kusa to bai zama cikinsu ba to bai cikinsu to sai ya tara hawariyawa ne ya ce mana ansari ilallah wa zai taimake ni zuwa ga Allah saboda a tartiran hajin ya ce hawariyawa nan sarkawa masu kamun kiyi kamar wadda tartiran hajin ya fassara ya ce hawariyawa wato bayan Allah masu kamun kiyi su kuma sun ta kamun kihi ba su samu ba lokacin da kihi kawai ya samu sun ta ba su samu ba suka hito waje na abin nan daba kusan akwai daba ta sarkawa wanda kowa nan ya ka aji jirgi nai kuma ya hidda kihin da ya samu duk wanda ka bada kihi can ya ka zuwa wanda aka ce makwata kwata ake ce masa to sun zo nan sun jirgin su. sun hito ba su samu kihi ba ranar lokacin kihi na waya suka iske annabi isa yana haɗin man ansari ilallah wa zai taimake ni zuwa ga Allah sai su abin sarkawan nan suka ce za su taimake shi amma su ba su sa annabi na ba wace aya zai ba su su san shi annabi na shi manzo Allah na Allah ya ko yace wace suka so suka ce to wanda ta zama kusa gare su su sarkawa na sun ta kamun kiyi ba su samu ba in annabi na kun san annabawa da waliyai cikin alamomin da aka gane su cewar da Allah ya yi wadda in sa'alani na odiyan wallahi in ya roƙar da ina bashi to da wannan aka gane waliyai da annabawa to sai sun ka ce to tun da haka nan na ya yi musu addu'a kihin ga da babu to shi addu'a Allah ya samar da shi tun da yanzu an tabbatar da babu shi duk ga kwata nan ga masaya nan babu kihi to in dai ya yi musu addu'a sun ka samu to sun tabbatar da annabi na sai ko annabi Isa ya daga hannuwa ya musu addu'a sai sun ka koma gulbi don su jarraba shi su gani ya annabin sun hito da ma an gama sarki a sarkance an hito amma yanzu tun da ya ce shi annabi na ya ce ya yi addu'a yanzu ana kama kihi to bari su koma kowa ya koma ya watsa birgi ne ya kasa jaye shi saboda yaron shi da bai iya jawo to lokacin da sun ka ɗebo abin da suka iya wani kihi sun ka yi to ƙalar hawari yau na sai sarkawa suka ce na hannu an mu ne mataimaka addinin Allah tun da dai wato sun gane annabin to yanzu su amma dama su jayayya su da shi daga farko ba su sa annabina ba kun san da ma annabawa in suka taho mai yawan waɗanda ka fara bin su daga warku talakawa to sarkawa kun san suna cikin talakawa kuma kowane gari za ka iske sarkawa za ka iske talakawa na kowane gari saboda haka sai suka ce to yanzu da na hannun ansarullah mu mai imani da Allah to wannan imani da sun kai fa amana da'ifatu min bani isra'ila sai wasu jama'a cikin bani isra'ila sun kai imani tare da sarkawa wa kafara da'ifatu wasu jama'a kuma suka kafirci daga cikin bani isra'ila to sai yaki ya gama su duk dai bani isra'ilan na fa ba wasu na ba duk suna bani isra'ilan to sai yaki ya hada su tsakanin su Allah ya ce fa ayyadana alladhina amanu sai mun ka karfafa waɗanda sun kai imani ala aduwa mun ka ba su nasara akan makiyansu fa zahiri zahirina sai suka waye gari su sun kai rinjayi kun ga dukan su kabila gudana bani isra'ila har da sarkawan duk bani isra'ila amma lokacin da waɗanda sun ka zan muminai waɗanda suka zan suna nan bisa ga kafircin su sai haɗa ya kama su sai Allah ya taimaki waɗanda an masu imani sai ya ba su nasara akan waɗanda aka hirai fa azbahu zahiri da suka waye gari suna masu rinjayi wannan ƙarshen wannan sura kenan da albarka wannan sura Allah da ɗaukakarta yadda ka taimaki musulmi sun kai nasara akan kahirai inda aka hito to Allah ka taimake mu akan kahirai inda ake yanzu ka ba mu nasara da rinjaye a kansu kuma Allah ka daidaita mu ga addininka kuma ka daidaita mu ga daurewa mu bi gaskiya kamar wada kanci kun ga waɗanga masu gaskiya ne don cewa sun kai ba mu sa annabi kake ba ka gwada mana alama da muka gane mazu Allah kake ya gwada musu sun kace to mai imani kun ga babu magudi to Allah da albarkar sunayenka ka taimaka mana mu ma ka dibe magudi cikin zukata ya zama abin da muka ce mun yarda da shi na alkur'ani da sunna mu zan muna nan bisa gare daren babu ja da baya don albarka sunayenka Allah kai mana wata. ka shirya mu ka shirya mana iya da iyali da zuriya da mu da su ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri ka ba mu kariya da tsaronka ka taimake mu ka taimake musulunci da musulmai baki daya ka wargaza kafirci da kahire baki daya ka taimake bayan gana ka masu tauhidi ka sa mu cikin su wannan karshen sura kenan sai suratul juma'a an ce mata